mara kunyan yaro wannan la'anannen yaro wannan fanɗarayen yaro zan sanya muku abin da ya faɗa ku ji akan maulidin manzala sallallahu alaihi wasallam dama idan ɗa mara albarka haihuwar wahala haihuwar titi haihuwar kasuwa ya zo ya eh, bai zagi maulidi ba to wa zai zo ya zagi maulidi idan irin waɗannan fanɗararrun yara da iyayensu ma sun tsine musu albarka ba su ga darajarsu ba ba su zo sun zagi shehu tijjani ba wa zai zagi shehu tijjani ai duk wanda kaga yana zagin shehu tijjani daman ga asalin shi asalin shi irin wa'annan ne eh, irin wa'annan wanda iyayensu ma tsinannu ne duk mai zagin wata jan zaka samu tsinanne ne iyayen shi sun tsinanne albarka saboda haka zan sanya muku ji abinda wannan yaro mai ɗibabban albarka yake faɗa kan wata tijjani sai mu zo mu shi amsa daidai da abin da ya insha Allahu rabbi bari in sa muku kun ji shi fuskanci watan zina watan ɗaukan haƙƙin makota watan tare hanya watan kwashen waya da daddare watan bautar shegunnai watan bautar gausi watan bauta wa tijjani da inyasi ya zo to jama'a ku kame 'ya'yanku 'yan mata ku kula da wayoyinku sannan kuma idan kana da janareto a gate a sauran gidanka kake da janareto to kamar da shi cikin gida ka sa wa kyauran ka sakata sosai saboda dandazon mazinata dandazon barayin janareto lokacin su yayi ka sa gidanka kofa mai kyau ka sa sakata domin kar a hauro a yi da 'ya'yanka da haka muke gawa wannan sarwa ce ta musamman da kowa ya kula da wayarsa da daddare in za ka fita ka ajiye wayarka, ka saya za ka fita da wayarka ka dare ta lafiya don watan Allah ya isa ya yi watan watan maulidin shehunnai mun san dama sun daina watan manzan maulidin manzan Allah dama tuntun suka ajiye saboda ba su da hujja watan DJ watan DJ watan kiɗe-kiɗe da tashewa watan watan watan watan shigar banza ga 'yan mata watan kai dan wahala yaron Ahmad Suleiman idan ana maganar DJ baban ma yana zuwa wajen DJ don babu wurin DJ da ya wuce wajen siyasa wajen 'yan siyasa wuri ya na dake da 'yan mata su ta raye-raye su ta batsa a wurin babanka da shi ake yi babanka ba yau in ana maganar DJ mahaifinka Ahmad Suleiman yana ɗaya daga cikin mutanen da yanzu ya sariyar da kanshi ya kuma wulakantar da darajar da Allah ya mai alƙur'ani bai san darajar ba domin wallahi Ahmad Sulaimanu ba mahaifinka ya ci mutuncin Alƙur'ani ya saba ba hadisin manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi ce man utiya alqur'anu fara'a ahadan utiya min ad-dunya afdal min ma utiya sai ce faqad saggara aziman wa azama sagira dukkan wanda Allah ya bashi Qur'ani sai ya duba ya duba duniya ya ga wani an bashi abin duniya fiye da alqur'ani sai manzon Allah sallallahu alaihi ce faqad saggara aziman wannan mutumi ya askantar da abu mai girma Qur'ani shine abu mai girma da ya komai to babanka ya kaskantar da Qur'ani wa azzama sagiran ya girmama abu dan kadan shine duniya ka duba yadda babanka ke wulakantar da kai tafiya wurin siyasa bari man sa maka hoton babanka ka ganshi a wurin kiɗe kiɗen ke eh, barin sama hoton mahaifinka ka gani a wurin kiɗe kide a wurin da kake cewa ana watan kiɗe kide ya kama to ga babanka a wurin kiɗe kide wannan shine babanka ya kiɗe to babanka ya riga kowa zuwa wurin shi kullum a wurin zuwa wurin kiɗe kiɗe eh, gashi nan wurin siyasa wurin kiɗe kiɗe da raye-rayen yan mata da kuma ainihin fasikanci irin na na mata saboda haka babanka shi ma yana zuwa wajen kiɗe kiɗe da raye-raye kuma wannan yaro da kuke gani baban shi ya ne mai albarka ya tabbatar da ba ba mai tarbiyya ne. to ai Ahmad Suleiman kai ka ja wannan ƙungiya da ka shiga shi yasa ba za ka yi ɗaya masu albarka ba ka butulce ma Allah ka butulce manzon Allah Ahmad Suleiman wannan dalili kenan da yasa sa daga tashi sai ka haifo ƴaƴa tsinannu fanɗararru yadda kamar ka tabbatar da kanka wannan yaro ba mai biyayya ba ne wannan yaro ba mahaddacin qur'ani ba ɗan iskan gari kawai ka haifo wallahi taɓa shehu tijjani da ake duk da kai sai dai a ja bakin a taɓa shehu tijjani a gaban ka to abin da kuka fara gani kenan suka biro gombe kuma nan gaba mu san mu san ya za a yi ba daman shi ma Jafar kaga ya haifo arni domin ɗan Jafar na cikin shi ya mutu ba musulmi da yayi ɗan Jafar wallahi haka za haka da ku ƴaƴanku za ku yi ta mutuwa a wulakance ɗan Jafar Adamu babban dan Jafar Adamu Adamu ganin ƙaya, Jafar Adamu ganin ƙaya ya yi ya rida yayi wannan ba kage bane mai baro ya faɗa ku sai ku je ku tambaya wallahi mutuwa yayi ba ku tayi a addinin musulunci yana ɗaya cikin mutane suka ce babu Allah ɗan Jafar Adamu shi ya wuce makamin ma ƴan ƴan hakika ya rasu ɗan hakika suna cewa komai Allah ne to shi ɗan Jafar Adamu cewa babu Allah yadda ka san ɗan jahannama haka ɗan Jafar Adamu ya radda ya koma ga Allah a cikin radda to ga irin ƴaƴan da su Ahmad da Suleiman suke haifowa bari sanya muku ku ji abin da baban ma yake faɗa a kan shi bari sa maka kai kuma da yake mara mutunci ne baka da tarbiyya babanka ya tabbatar ma da damu yawan ba mai tarbiyya bane kai al'umma bari sanya muku bari sanya muku ji abin da baban yake faɗa a kan shi bari sanya muku sanarwa ce mai muhimmancin gaske a matsayina na Ahmad Suleiman Ibrahim nake so in sanar da mutane musamman 'yan jam'iyya ta jam'iyyar APC a Kano da sauran wurare cewa ɗana na fari wato Abdullahi Sabir abubuwan da yake na ƙalubalantar jam'iyyar mu ta APC za ku lura na yi wa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna addu'a na yi masa ita ma cikin ofishin gwamna wanda wadda na masa ita a studio amma shi in kun lura duk inda na yi shi kuma yana kalubalanta wannan abin da na baya bayan nan shine ya ɗauko aya ta ƙur'ani ya murɗa ta yana nuna mutan nasir gawa ne yana yana karanta ayar Allah a sunan nasa to ina so su sani cewa wallahi wannan yaron ba da ba da yawuna yake yin wannan abun ba dama ya harsashi yana juyawa abin bambaya misali yanzu haka tukuri da nake da yara almajirai da sauran ɗan uwa da ƴaƴana wasu shi yana ganin mu duk ɗan ne mu duk ba dan Allah muke ba kuma bai haddace Qur'anin ba hanyar da za a haddace ma bai bi ba ba abin da ya sani sai wannan wutar to duk abin da aka gaya wallahi ba da yawo na ba Amir Suleiman kai ma ka sauka akan doron koyarwar manzo Allah shi sa Allah ya baka ƴaƴa daidai da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma baka bi iyayenka yadda ya kamata bane Ahmad Suleiman da ka bi iyayenka ka bi malamanka ka bi shehunanka da baka haifo ɗan iska irin wannan ba wanda gashi ka tabbatar da baya maka biyayya kuma gashi jahili ne bai karatu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta birru aba'akum tabirrukum abna'ukum ku bi iyayenku sai ƴaƴanku su bi ku to da yake baka bi iyayenka da malamanka ba Ahmad Suleiman shi sa Allah ya maka wannan sakayyar shine yanzu gashi ka fara faɗa mu duniya ka haibo ɗan iska ka haibo wanda baya maka biyayya to kaga idan wannan yanzu social media yana zagin Shehu Tijjani baban shi ma bai san darajar shi ba da Shehu Tijjani idan wannan yaron wannan yaron yaron Ahmad Suleimanu ya zagi Shehu Ibrahim baban shi ma zaga yake yi domin ya kangare ma ubansa wanda Allah ya gaya mana wa buka allah ta ta'budu illa iyyah yace wa bil walidayni ihsana Allah ya zartar da hukunci kada ka bi kowa sai Allah iyaye ka kyautata musu iyaye ka kyautata musu amma gashi irin ƴaƴan da Allah ya baku gashi nan yaro ne baya maka biyayya ka zo kana faɗa musu social media irin rashin biyayya ne wallahi ka dan kuka gani saura suka yi rugumbu a bi rugumbu wallahi sai kai ma sai ka haifo ɗan da wallahi ya zama maka bala'i a duniya ko ɗa ko ƴa mace balalau kai ma ka shirya taɓa kyautu jani ko taɓa janibin annabi ko saboda duniya ko to kai ma balalau sai ka haifo ɗan da ya zama maka bala'i da masifa a duniya jafar dai jafar gadon kaya ya riga ya haifo mun gani dan shi yayi ridda dan Jafar Adamu da kanshi ya ce babu Allah wannan shine sakamakon da Allah ya muku muku iyayenmu da kakanninmu da mu da cikin gidansu ka gani ba ka samu dan banza aka samu wanda baya biya yanzu ni ne baro ta ba babana bane yayana ne wanda shine Sheikh Salu Abdullahi baro ta uwa ɗaya uba ɗaya yanzu inda zai ce tun daga nan har unguwar shi in tafi da wutsula gudi gudi in je in same shi wallahi sai ko ba haifa na yi ba ciki ɗaya muka zauna amma biyayyar da nake mai wallahi banda Allah da manzon Allah babu wani wanda nake ma biyayya kamar mai barbata shi ma ya sani shi ma ya sani yau da girma na in zai ɗaga hannu ya mare ni sai dai ce Allah ya saka maka da alkhairi kamar shehu Ibrahim yana cewa wa ardi shekaka walau abkaka lakin na wani kai da kada hadaka ka yadda da shehunka ko da yana sa kuka domin shehunka ya shiryar da kai zuwa ga alkhairi amma waya jawa ga jinin Allah ya baku ƴaƴa tsinannu wato su tambarau irin wannan ɗan na Ahmad Suleiman Ahmad Suleiman ai kai kai ka jawo kanka Allah ya baka Qur'ani ka zo kai watsi da qur'ani ka nuna abin duniya ya fi qur'anin da Allah ya baka kaje kana bin irin su balalo kana bin irin su kabiru gamba saboda abin duniya wanda wallahi kabiru gamba ka ji ha wurin Allah domin kabiru gamba jahili ne ba mahaddacin qur'ani bane ka fi balalo fa Amr Suleiman wallahi ka fi su saboda kai mahaddacin qur'ani ne shi ya kamata su zama yan koranka ba kai ka zama yan koransu ba amma ka wulakantar da kanka ba ma masu wa'azin ba ka koma kana wulakantar da kanka a wurin ainihin Ah, ainihin kana wulakantar da kanka a wurin ainihin 'yan ah, siyasa kana wulakantar da kanka ba a ce kar ka ma 'yan siyasa ba in san baka umarni da sa'o ma addini ba kai amma ka je kana kaskantar da kanka kana wulakantar da kanka yanzu ka kalla kayan da kasa ka sa kaya ka lankwasa kai ba ka zama cikakken ɗan siyasa eh ka aje addini a gefe saboda haka wannan yaro ah, in kana maganar iskanci da ake a wurin maulidi eh, iskanci ai <laughs> ya wuce ainihin ubanka bari ka ga mutanen da ubanka yake hoto da su bari ka gan su bari ka sama ka gan su mutanen da ubanka yake hoto da su ka gan su ko eh, wa'annan su ne mutanen da ubanka yake hoto da su ka gan su in nanaye in kana magana rawa ga ubanka tare da yan rawa eh kana magana ana watan iskanci ya kama watan muli, watan rawa ko watan DJ ko to ga ubanka da yan DJ da yan nanaye wanda kowa ya san wa'annan ba abin da suka koyar sai nanaye sai rawa ka gani ko eh wannan shine ga ubanka nan eh, ga ubanka nan tare da su tare da yan nanaye bari in ƙara maka waɗansu maka gani kaga ubanka tare da yan nanaye ga ubanka ko ga shi nan ga ubanka tare da yan nanaye ka gan shi ka gani ga ubanka nan tare da yan nanaye ka gani ko in ƙara maka ne eh ga wani ma bari ka ga ubanka tare da yan nanaye uwanka nan tare da yan nanaye saboda haka wannan yaro ya tabbatar da baka da tarbiyya eh, idan ka zo ka faɗi wannan magana akan maulidi wannan abu ne mai sauki ai abu ne menene mai sauki wanka ya bamu labari ubanka ya bamu labarin waye kai bari ƙara samun gidan gidanka kake aje da neto to kamar da shi cikin gida ka sa wa ka sakata sosai saboda dandazon mazinata dandazon barayin janareto lokacin su yayi maulidin shehunai mun san dama sun je da wajen manzan maulidin manzan Allah dama tuntun suka aje saboda ba su da hujja da watan DJ watan DJ watan kida kida da tashewa watan watan watan watan shigar banza ga 'yan mata watan a fita a yi ta rawa da 'yan mata na zagaye gari yayi jama'a ya kunkula da da 'ya'yanku 'yan mata sai kunkula kula da wayoyinku ehe wannan sako ne muka ce za mu sanar da jama'a eh sai dare yayi ana sa karatuka tun ana sa karatu sai a daina saka karatun eh, sai a koma a fara sa kiɗa a damu mutanen unguwa bayan Allah suna bacci haba da ma wai yaushe za ku yi hankali yan tijaniya ya kamata a ce kun yi hankali yan tijaniya kadiri ya kamata a ce kun yi hankali yan shi ya kamata a ce kun ah, ga uban nan da yan kaɗe-kaɗe ga uban nan da yan raye-raye ga ubanka nan da yan nanaye wanda yanzu ubanka ya fi kowa zuwa wajen yan kaɗe kaɗe domin da ake siyasa zaka samu akwai yan kaɗe kaɗe akwai yan raye za ga babanka a wurin ya je wajen ma yana cin mutuncin qur'ani yana karanta qur'ani yan uwa wannan shine fa yaron Ahmad Suleiman wanda Allah ya azurta shi da shi kuma ya tabbatar da jahili ne dan dan nasa bai karatu bai bashi tarbiyya ba kuma ya tabbatar da cewa ah, ah, wannan yaro ah, ba mai biyayya bane amma bari in ƙara sanya muku kuji bari in bakin uban abin da uban ke faɗa bari in sanya muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin wannan wata sanarwa ce mai muhimmancin gaske a matsayina na ahmad suleiman ibrahim nake so in sanar da mutane musamman 'yan jam'iyya ta jam'iyyar apc a kano da sauran wurare cewa ɗana na fari wato abdullahi sabir abubuwan da yake na kalubalantar jam'iyyarmu ta apc an za ku lura na yi wa dr Nasir yusuf gawuna addu'a to ai kai ma'amar Suleiman din kai ma da kanka mai wadari ne ko manafiki ne ko maha'incin addini ne Amadu Suleiman wace jam'iyya ce baka ma ainihin addu'a ba ka yi ma kwankwasa addu'a saboda kuɗi ka zo kama a ciku addu'a saboda kuɗi ka tsallako ka zo kama tinubu addu'a saboda kuɗi ka zo kama kwankwasa addu'a saboda kuɗi sannan ka zo kama gandoji addu'a saboda kuɗi in dai aka ce siyasa Allah ya wadaren irin wannan siyasa taka kuma kai Ahmad Suleiman ɗanka ya zo ya zage Maulidi ya ya zage zagayen Maulidi da ake ya zage rawar da ake a wurin Maulidi amma kuma kai a gaban ka ake rawa da kiɗe-kiɗe amma baka hana ba dan wulakanci ma sai ka zo ka karanta Qur'ani a inda ake rawa zaka zo ka buɗe baki kana karatun Qur'ani wanda Allah ya ce wa iza quriya alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna inda ake karatun qur'ani ba bukatan hayaniya a wurin siyasa dan dai neman kuɗi to kana ɗaya daga cikin mutanen da Allah tabaraka wata'ala lalladina yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila masu siyar da qur'ani dan a basu dan kuɗi dan kaɗan ƙurallan duniya saboda haka rashin biyayyanka ga iyayenka shi yasa Allah ya baka ƴaƴa ka. saura ma kabiru gombe da balalau haka za su haihu ƴaƴa kangararru yadda kai ma ka yabo wannan kangararren ɗanɗan gashi ka tabbatar da baya jin maganan ka in ka faɗa mai magana baya ji wallahi mu yanzu ba mu ba mu in sun gaya mana magana muna ji mu. akwai sunusu kunni garkuwa shi shaida ne ya sani ba wai uba ba mu in sun shata mana layi wallahi ba ma iya tsallakewa a wannan halin da muke ciki a wannan kadamu da muke ciki yanzu inda yayana zai ce min ga abin da nake so ko ba na so wallahi sai mun yi biyayya balantana kuma ga iyaye to ku da mun ba ku gaji ba ku gaji tarbiyya ba ba ku ma iyayen ku ba shi yasa Allah ya daku da shedarin ƴaƴa wanda ba sa girma ku birru ku annabi ce ku ma iyayen ku biyayya da birrukum abna'ukum ƴaƴan ku sai su muku biyayya to a musulman ba kai biyayya ga iyayenka bane shi yasa kai ma Allah ya daga da shedanin dan da eh shi yasa Allah ya daga da shedanin dan da wanda wannan shedanin dan dan kadan ma ka gani wallahi akwai sanan tasowa ku bar addinin da kuke ku dawo addinin Allah barin sa muku shi ku ci gaba da jin shi na yi masa ita ma a cikin ofishin gwamna banda wadda na yi masa ita a studio amma shi in kun lura duk inda na yi shi kuma yana kalubalanta wannan abin da ya na baya bayan nan ne ya ɗauko aya ta alƙur'ani ya murɗa ta yana nuna hoton nasir gawo ne yana karanta ayar amin asirin nasa to ina so su sani cewa wallahi wannan yaron ba da ba yawuna yake yin wannan abun ba dama yaro ne wanda yake ɗana ne dai amma dai babu shakka baya mun biyayya kuma duk inda na dosa shi yana juyawa abun baya misali yanzu haka tukuri da nake da yara almajirai da sauran yan uwa da 'ya'yana wasu shi yana ganin mu duk yan bid'a ne mu duk ba dan Allah muke ba kuma bai haddace Qur'anin ba hanyar da za a haddace ma bai ba ba abin da ya sani sai wannan wutar so duk abin da aka gaya wallahi ba da yawuna ba ne ni ina nan to kaji Abdullahi Sabir babanka ya ce baka mai biyayya wanda bai bi ubansa ba ku sai da ya bi shedan eh, babanka ya tabbatar da baka mai biyayya eh babanka ya tabbatar da baka mai biyayya ko babanka ya tabbatar da ko Qur'ani baka sauke ba ballanta naka haddace babanka ya tabbatar da jahili ne to bai kamata ka fito kana sa baki abin da ya shafi bangaren addini ka ji dai ka ji dai ainihin ka ji dai ainihin irin a irin a irin shaidar da babanka ya maka mu ka yanzu ku bibiye shafi na kwana hudu da ya wuce za ku ga inda aka haɗa maulidi a sabuwar Kaduna keke wanda wannan da ya haɗa maulidin shine Sheikh Sheikh Malam Tijjani Sheikh Ma'azu Sheikh Salisu Ma'azu Zaria ya haɗa wannan maulidi gagarumin maulidi ne a garin Kaduna wanda za a sashi cikin maulidi na ɗaya na biyu ko na uku amma haka shehu na yayana Shehu Salu Abdullahi ta a gaban shi shi ya gabatar da ni a gaban al'umma a gaban masoya in zo tsaya a gaban shi in ga yawa ne ne Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam iyayen mu kenan yanzu wannan a matsayin uba yake a gare ni ya gabatar da ni in tsaya a gaban al'umma a gaban shi kuma in gabatar da karatun maulidi kuma na tsaya a gaban shi na gabatar da karatun maulidi ya ga irin tarbiyyar da ya mana wanda a yanzu hakan nan idan an ba shi gayyata ba zai samu daman zuwa ba ni yake turawa in je in wakilce shi amma kaga kai Abdullahi Sabir ah, Ahmad Suleiman babanka ya tabbatar da baka da tarbiyya baka gaje shi ba ka gaje yan nana yan nanaye ne ka gaje yan iska kuma baka samu tarbiyya daga wurin mahaifin naka ba saboda haka in kana maganan kiɗe-kiɗe da raye-raye ga babanka nan tare da 'yan kiɗe-kiɗe da 'yan raye-raye ga su nan eh, babanka kuma a gaban shi ake rawan bai hanawa zai je wajen taron siyasa ana kiɗe-kiɗe ana raye-raye tare da shi eh, a wurin kuma bai hana kuma ga babanka tare da menene an kiɗe-kiɗe da 'yan raye-raye to saboda haka 'yan uwa ba tsawaitawa zan yi ba anan zan dakata amma ina da karatuttuka yankakku daban-daban daban-daban ba na rinka haɗa topic guda biyu a lokaci guda na yi wani ɗazu yanzu gashi na yi wani ina yanke wannan insha Allahu rabbi zan ƙara gabatar da wani karatu guda guda ɗaya game da wani kirista da muka ga ya fito yana magana akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ma za mu fito da karatu yanzu nan ba tare da ɓata lokaci ba akalla yau ina da karatuttuka da zan yi gajeru jeru gajeru mun guda hudu ko biyar wassalamu alaikum muna fatan sako zai isa wa alaikum assalam